to da haka wannan takarda da ta idan Mr. President yana ji this is a message from the good people of Kano State. Na biyu idan an ce shugaban kasa, to kun san akwai Hassan da Husaini. Husaini ma ce shi ma ba kamar yadda akwai gida gida gwamnan Kano yake da Husaini mataimakinsa a wannan fanga da Babu yadda za a yi, gwamna ya ce ga abin da ya kamata a yi, mataimakinsa ya ce ba zai yi ba. Sai dai yi babu amana. Mu kuma 'yan amana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan muna gode musu kwarai da gaske. Ina so na ƙara amfani da wannan dama in gode wa jami'an tsaro gabaɗansu kuna da gani a yau inda ba sun sani waɗannan matasa matasa ne masu kishin al'umma matasa ne wanda yake ba fitina ce a gabansu ba sai dai an taɓo su to sun sani kuma cewa yau matasan nan suna cika da farin ciki suna tafiya suna hasbunallahu wa ni'mal suna suna gode wa Allah inda ba mu không abinci ba matasan nan ba ci abinci ba haka jami'an tsaron nan ba ci abinci kuma muna fata tsakanin jihar Kano da jami'an tsaro domin da lokaci ne na mu dare mu kare martaba mu kare lafiyar ku mu kare dukiyoyin ku mu tabbatar yan iska da cuce ku bayan Allah duk abin da za mu yi daga gobe kamar yadda ne muku bayani za mu fara da hanyar da za mu inganta harkar tsaro a jihar Kano iskanci da ake yi muku saboda ake ɗaukan ƴaƴanmu da jikokinmu sun sun killace ƴaƴanku kullum na ƴaƴan talakawa masu ƙwaƙwalwa masu ilimi saboda kawai su ba su da gasa sai a ji a ɗauke su a daga ba su kwaya ana ba su makamai

zai zama kwamishina zai zama mataimakin gwamna zai zama gwamna zai zama minista zai zama zai zama zai zama zai zama insha Allah